agadis mafi yawan mutanen da ke rikici tsakaninsu na kai kokensu ne a ma'aikatar 'yan sanda ko kuma ta jandarmomi wani biyu kuma a wajen gard national wannan ma'aikatun ba su da hurumin duba rigingimun na 'yan farar fulla injimetar ali musa Polis, gendarma da kuma Guard National bai daɗe ba. Suna da wani matsayi da suke taka rawa a fannin doka suna ƙarƙashin alƙalin gwamnati a fannin doka. Idan jayayya ce ta shiga tsakanin farar hula, ana tuntuɓar kotu ta farar hula ko mataimakin shugaba ko shugaban kotu. Idan domin samun sulhu ne ko sanin hanyar da za a bi na kai ga alƙali na farar hula mafi galibi idan harkar ta ta huce miliyan biyar sai an bi ta jami'in shari'a cewa da ise. Matsalar da ake samu wajen shawo kan rigingimun ta danganta da rashin samun cikakkun shaidodi. Masu korafin sun higa ne masu daidaita tsakanin su ba tare da an sa hannu kan takarda ba. A cikin ma'aikatunmu misali muna cin karo da irin wannan yanayi sai an bi ta hanyar faɗin yadda abin yake har ake kai ga magana a kotu. Abu ne mai wahala a samu kasancewar yadda abin ya faru nan ne babbar magana. Rigingimu tsakanin 'yan farar fulla ana iya daidaita su gaban juju mai zaman kanshi cewa da UCA wanda zai iya yanke hukunci ta hanyar yin aiki da dokokin shari'a idan suka daidaita tsakanin nasu ba su cika alkawarin da suka ɗauka ba in ji metar almusa A gaban wata harka ta farar hula, kamar idan misali wani bashi ne, sai an duba hanyar da za a shiga, sai a yi takardar shaidar yarda da bashin, da kuma ɗauka aniyan biyan bashin. Da jami'in shari'a isiye zai tsara takardar a rubuce. Idan lokacin ya huce ko ya biya bashin a gaban jami'in ise ko shi isa ya bi hanyar shari'a domin kotu ta ɗauki mataki domin kai ga tilasta aikatawa.